إن إلهكم لواحد tabbas abin bautawarku na gaskiya ya ku mutane guda ɗaya ne bashi da abokin tarayya shine Allah